Lamarin ya faru ne da la'asariyar Litinin 20 ga watan Mayun 2024 lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai harin ta'addanci kan sansanin soja a ƙauyen Boni na gundumar Makalondi iyakar Nijar da Burkina Faso. Sept martyrs, deux blessés, dont un civil et quatre véhicules détruits. plusieurs dizaines de terroristes neutralisés. Sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasa ta bayar kenan a kafafen gwamnati. inda take cewa askara bakwai suka rasu sannan mutum biyu sun jikata ɗaya daga cikinsu farar hula an kuma yi asarar motoci hudu yayin da sojoji suka yi nasarar kashe gwamman 'yan ta'adda an kuma ƙona masu ababen hawa tuni aka baza dakarun sama da na ƙasa don farautar waɗannan mahara da suka ranta a takare. Shugaban ƙungiyar haɗin kan al'ummar Tilaberi Komite Union Tilaberi Ahmadu Haruna Maiga ya bayyana damuwa kan yadda matsalar tsaro ta ƙici ta cinyewa a wannan yanki mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso. Jihar Tilaberi mutane sun yi wahala. Kowane sahiya an ji ko ba ji ba an gani ko ba gani ba ana take mutane wansu sun kai shekara biyu shekara uku sun bar ruwansu sun zo sun labe wani waje babu gona babu komi a wajen tera goruwal bankilare kokoru mai hanna wannan kullum muna ji ana ce an yi attack an kashe mutane an ta yi da eh, dabbobi gaskiya ta yi komi isko in ba faɗi gaskiya ba ba a samu fita wajen hannu hagu ga isa sai ki alhamdulillah akwai dama-dama a daidai lokacin da ake juyayin faruwar wannan al'amari wasu 'yan bindigar na daban sun afkawa jama'a a ƙauyen jambala na ƙaramar hukumar sakwara inda suka yi awon gaba da garken dabobi faruwar hakan ke da wuya matasan ƙauyen suka bisawu da zumar kwato waɗannan bisashe sai dai sun fada tarkon barayin a wani wurin da suka yi kwanton bauna an ce an kashe mutum wajen ashirin a gari jambala yana kilometra ashirin da dai daga tilibiri yau laraba ne muke ko wannan dimanshi ne aka yi wannan abu to muna roƙo allah ya kawo mun sauci shugaban cani lamin zan su ji kukanmu su kawo dauki mun san suna aiki ya zuwa yanzu ba wani bayani a hukunce dangane da abin da ya wakana a jambala yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke tafka muhawara a kai sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.